na mako-mako a wannan masallaci jami'u shekhi talhatar salafi rahmatullahi alai a inda nake karatu a cikin littafin attajiridu sarih li a hadisin jami'ar sahih wallafar babban malami al'allamatul muhaddis ahmaduna ibn ahmad ibn abdullatif zabidi alaihi rahmatullahi ta'ala wannan zai zo majalisunmu na ɗari da biyu insha allahu ta'ala a cikin wannan littafi kafin nan a makon da ya wuce mun tunatar da junanmu a game da waɗannan watanni masu alfarma guda hudu sannan kuma wannan sati muna fuskantar kwanaki goma masu alfarma masu daraja waɗannan kwanaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da su Walfajiri wa layalin ashir wa ashir malamai da yawa daga cikin magabata sun fassara cewa ana nufin hunna الأيام العشرة الأول من ذي الحجة سوني قانكي قوما فرقون ذي الحجة قانكيني ما سأل بركة da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani aiki da mutum zai yi a cikin kwanaki da za su kai su in dai ba jihadi da mutum ya yi ya tafi bai dawo da dukiyarsa ba kuma aka kashe shi a ciki to aikin da mutum zai yi a wasu kwanakin da za su fi waɗannan kwanakin ke sau da ka yi ƙoƙari babban abin da ake bukata ne tsara farillai mutum yana saka ci game da farillai to kada ya saka ci game da su sannan kuma idan mutum ya samu dama to dukkan wani nau'in nafila to ana buƙatar ya ƙara abin da ya shafi talloli na nafilfili abin da ya shafi azumi na nafila sadakoki na nafila da makamantansu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana su ya sa muna da rai a cikin waɗannan kwanaki ya kuma ba mu ikon cin gajiyar ababen da suke cikin su na albarkatai da alkhairai za mu tashi babun man iktasala uryanan wahdahu fil khalwati wa man tafattara fattasattu afdalu babun da zai yi bayani akan man iktasala uryanan mutumin da ya je wanka tsirara wahdahu shi kadai fil khalwati a makewayi wa man tasattara amma mutumin da ya yi rufe jikinsa al'aurarsa fattasatturu afdalu to sitirta al'aurar yafi wannan babin yana da mahimmanci matuƙa yana da alaka da muru'a mutunci wadda mutunci na ɗaya daga cin ababen da shari'ar musulunci take tsare su take kula da su domin wani yanki ne na cikar mutum da kuma kasancewarsa mutumin kirki hukuncin yin wanka a bayi tsirara ya halasta ko bai halasta ba mutum shi kadai ba tare da wani ba to al'imamul bukhari ya zaɓi cewa ya halasta shi yasa sai ce manirtasala uriyanan wahdahu fil khalwati mutumin da ya wanka a tsirara shi kadai a bayi ko a ban ɗaki ko a makewayi kaga ya halasta ke. amma wa man tasattara fattasattu afdalu amma mutumin da ko da shi kadai ne a ban daki sai ya rufe al'aurarsa to rufe al'aurar shi ya fi musulmi an umarce shi da ya zama mai rufe al'aurarsa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim kafin salimamu ahmad ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa أستر عورتك ka من امرأتك أو أمتك كرفع الأورة ككبري وني يجنمك الأورة سيدي إذا ما تكتشي bai بيورتها in ba waɗannan guda biyu ba baya halasta wani ya ga al'aurar wani a musulunci sannan rika al'aura tun da Allah subhanahu ta'ala ya halicci ɗan adam wani abu ne da Allah ya sa ma ɗan adam a cikin ƙwaƙwalwarsa ko babu shari'a to ɗan adam lafiyayye fitararsa salima ma damar yana da lafiyayyen tunani lafiyayyen hankali to baya son a ganin masa al'aurarsa wannan mun gaje shi daga babanmu annabi adam alaihi Sala. shi ya yasa shedan alaihi la'anatullah lokacin da cikin burinsa a game da annabi adam alaihi salam shi ne annabi adam alaihi salam al'aurarsa ta bayyana burin shaidan shi ba da ya rika ziga annabi adam alaihi salam ya ci itaciya to burinsa liyubdiya lahu ma sawatihima burin shaidan ne. ya nuna ma annabi adam alaihi salam da matarsa hawa alaihi salam ya nuna musu al'auran juna ba su taɓa ganin al'aurar junansu ba to burin shaidan idan suka ci itaciyar da Allah ya hana su to dama da sun ci itaciyar Allah subhanahu wa ta'ala zai cire musu tufafin da ya sa musu na aljanna to shi ke na al'aurar su sai ta bayyana shi yasa Allah ya ce mana fa'akala min ha fabadat lahuma sau'atuhuma annabi adam alaihi salam da matarsa iblis ya ziga su suka ci itaci yadda aka hana su su ci fabadat lahuma sau'atuhuma nan take sai al'aurata ta bayyana annabi adam ya ga al'aurar Hauwa, Hauwa ta ga al'aurar annabi adam alaihi salam to tun da abu ne da basu saba ba kuma lafiyayyen tunani suke da shi fa tafiqa yaqtifani alaihi ma min warqil janna nan da nan kawai sai suka ɗibo ganyen aljanna suna ya fito shi domin su rufe al'aurarsu to shi yasa malamai suke cewa daga cikin fitra insaniya salima lafiyayyen tunani lafiyayyen kwakwalwa ba ta yadda mutum ya zo ya bayyana al'aurarsa ba to kuma sai shari'a sai ta zo sai ta ƙarfafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ustur auratak illa min imra'atik aw amatik ka rufe al'aurarka sai dai matarka ita ce ya halasta ta ga ka sai kuma bai warka a lokacin da ake da bayi bayan waɗannan to babu wanda ya halasta ya ga al'auran mutum sai dai a babi na barura harka ta asibiti harka ta asibiti harka ta lafiya in har sai an ga al'auran mutum to a nan ya halatta a babi na barura a ƙarƙashin ƙa'ida ta fiƙi wa abbarurat su zifin mahazurat sannan idan aka tashi kuma za a buɗe al'aurar to za a yi ne a ƙarƙashin ƙa'idar ma'ubi halin barurati fa innahu yuqaddaru bi Abin da aka halasta shi don lalura to za a yi shi ne gwaggwadon da lalura ta ba da dama sannan al'auran namiji al'aura kala biyu ce akwai al'auratun mughallaza akwai al'auratun mukhaffasa al'auratul mughallaza ita ce gabansa da dubararsa wannan ana ɗaukar a matsayin al'auratul mughallaza wato al'aura wacce aka tsananta hukunci a game da ita sannan abin da ya shafi cinyar mutum har zuwa gwiwarsa to wannan kuma al'auratul mukhaffafa ce to a shari'ar musulunci baya halatta wani ya ganin ma mutum wannan al'aura al-mughallafa ko al-mukhaffafa dukkanin su an an umarci musulmi da ya rufe su annabi sun yaci al-fakhdhu awra shinya ce to amma malamai sun yi sabani akan ta shi yasa sai aka ce mata al'auratul mukhaffafa to nan yanzu ana magana akan al'auratul mughallafa ne mutum yana bayi shi kadai ya halasta ya cire tufafinsa domin yin wanka shi kadai a bayi ba wanda zai gan shi sai ya ce wa man tasattara fattasattu afdalu wanda kuma duk da haka a ban ɗaki shi kadai ba mai ganinsa amma kuma ya sa ɗan kamfai domin rufe al'aurarsa wacce take mai ƙarfi to ya fi kun ga can babin istihbabi nan kuma babin afdaliyya akwai abin da ake ce masa al-istihbab akwai kuma abin da ake ce mishi al-afdalu al-afdaliyya ce ga abin da kai babul jawaz ya halasta sannan kuma sai kuma al-afdalu an yatasatta shi kadai a bayi domin akwai hadisi da yazo ashabu sunan suka waito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai Allahu aula an yustahya minhu Allah shi yafi cancanta a ji kunyarsa so daga da za ka shiga bayi kai kaɗai ba mai ganin ka sai Allah to an fi son inda za ka sa wani ɗan abu da zai rufe maka al'aurarka to ba laifi ba mun gane amma dai asali ya halasta mutum ya shiga ban ɗaki yi wanka shi kaɗai kuma ya cire kayan shi duka tsirara shine abin da babin zai karantar da mu insha Allah ta'ala وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون أراسا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى إلى إسره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بعث وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر wannan حديثي عن samo عنه أي عن أبي هريرة abi باب منبايع إذا ذكر في المسجد أو إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم حديث دما ليكاوش أو انشان باب ديجا باتا سجدنا أبو هريرة رضي الله عنه يبويتوش تشي ساين زمانا سيتي وعنه رضي الله عنه دجا سجدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن السخر رضي الله عنه يتشي daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama yake ba da labari a cikin alqisasu abin da kisasul anbiya kissoshin annabawa kisoshin annabawa annabi Musa alaihi salam ce nan za a bamu a cikinta kuma akwai fiqihu babu me ya faru kanat banu isra'ila na urata banu isra'il sun kasance suna yin wanka tsirara suwaye banu isra'il ai banu aku. ‘ya'yan yaƙo waɗannan gidajen guda goma sha biyu isnata asharata asbaqan umaman gidaje guda goma sha biyu ƙada alima kullu unasin mashrabahu fanfajarat minhu isnata asharata aynan gidaje goma sha biyu ‘ya'yan annabi yaqub alaihi salam su ne ake ce musu banu isra'il wanda alƙur'ani ya faɗa mana sunansa yusuf saura kuma an samu sunayensu a cikin isra'iliya kamar yahuda kaman bunyamin da makamantansu to waɗannan gidajen guda goma sha biyu su ne ake ce musu banu isra'il Allah ta'ala ya sanya musu wata daraja ita ce ya fitar da kusan da annabawa daga cikinsu إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين Allah ta'ala ya sanya su suka kasance duk annabawa daga cikinsu suka zo annabawan da suka zo ba daga gidan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai tun daga kan shi annabi yaqub alaihi salam to duk daga gidan suka taho iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka manzal sun ce kanat banu isra'ila kasusuhum anbiya'uhum idza mata nabiyyun khalafahu nabiyyun banu isra'il shugabanninsu su ne annabawansu shine tasusuhum anbiya'uhum annabawansu ne jagororinsu idza mata nabiyyun khalafahu nabiyyun idan wani annabi ya mutu sai Allah ya sake tada wani annabi ya zama magajinsa haka aka musu so da suna da annabta kuma suna da sarauta Allah ya musu wannan sannan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya ba su abinda bai ba sauran jama'ar zamanin sa ba Allah ya musu wannan ta goma shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba daga cikin su ya fito ba tun daga kan shi yaqub din to daga nan aka yi ta samu duk wani annabi da ya zo to ya fito ne ta wannan gida shi isra'il din shine yaqub malaman lura suka ce malaman tafsiri suka ce isra'il ma'anarsa abdullah da ibraniyanci isra'ilu ai abdullah bawan allah sunan yaqub alaihi salam shi ya haifi waɗannan 'ya'ya goma sha biyu su kuma suka zama sun hayayyafa to annabi musa alaihi salam daga cikinsu ya taho ɗan gidan ne salsalar annabi musa alaihi salam tana kaiwa zuwa ga yaqub alaihi salam to ne manzo Allah sallallahu alaihi yake da labari yake cewa kanat banu isra'ila yaghtasiluna uraka banu isra'il sun kasance hada suke haduwa suke si wanka al-imam ibn hajar a cikin fathul bari ke yace wa ya dullu ala anna dhalika kana ja'idan fi shari'atihim wannan yana nuna cewa asali su halas ne a shari'arsu halas ne a shari'a su haɗu wance yana ganin al'aurar wance wance yana ganin al'aurar wance amma kafin su an samu malaman da su ba fahimtar su ba kenan kama al-imam ibn battal al a sharhin sa na bukhari da kuma al-imam al-qadi abu al-abbas al-qurtubi a cikin sharhin sa na muslim al-mufhim su sun tafi akan cewa hadha yadullu ala inadihim wa qaswati qulubihim sannan wa mukhalafatihim li nabiyihim Musa alaihi salam su sai suka ce wannan na nuna yadda banu Isra'il ba su jin magana suke saba ma umarnin annabi Musa annabi Musa alaihi salam har al-Imam al-Qadi Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim yake cewa dalilin da ke tabbatar da haka alam tarau annahu tasiri wahdahu ba ku ga shi annabi musa warewa yake yi ya koma gefe ya je wankansa shi kadai ba amma su tun da ba sa jin magana sai su zo su haɗu matansu da mazansu ana wanka tsirara wancan yana kallon wancan wancan yana kallon wancan wancan tana kallon wancan to amma al'imam ibn hajar ya ce tabbas a shari'a su halas ne haka ba haram suka aikata ba al-imam na hajar yace ce hujjar cewa halas ne a shari'ar su anna musa ya wa lam yanhahum annabi musa yana ganin su suna yin wankan nan haɗe amma bai hana su ba walau kana muharraman fi shari'atihim lanahahu da a ce haram ne a shari'ar su su haɗu su wanka tare tsirara to da annabi musa alaihi salam ya hana su sannan ba a samu wani dalili da yake tabbatar da cewa annabi Musa ya hana su sun ƙi hannuwa ba amma me yasa annabi Musa kamar yadda mu gani yake warewa gefe shi bai yin wanka a cikin su to da ai matsayin sa daban shi ba kamar su bane akwai ababan da halal ne ga gamagarin mutane amma ba halal bane ga mutanen da suke da daraja yanzu akwai wanda kila da za a ce ka taba ganin nan makwalwa kansa nan saman kansa a ce ka taɓa ganin madigarsa a ce ka taba gani so ɗaya za ka ce baka taɓa gani saboda baka taɓa ganin shi ba hula ko ba rawani ba amma wani kullum shi kan shi kaga abu ɗaya ce kuma ba wani abu ake ganin yayi ba to kaga wannan kenan sannan Allah subhanahu wata'ala yakan haramta ma annabawansa wasu ababe alhali waɗannan ababen halal ne ga al'ummatansu yi mu kan annabi sama yana da khasa'is yana da khususiyat ababan da aka haramta masa mu kuma halal ne a wajenmu akwai ababan da kuma aka halasta masa mu kuma haram ne a wajenmu to haka annabawan Allah suke duka gabaki da to daga magana Ibn hajar ta ce cewa wannan halal ne a cikin addininsu Allah bai haramta musu su zo su haɗu su yi wanka tare ba kowa na ganin al'aurar kowa su ba haram bane a shari'arsu to shine nan kanat banu isra'ila yaghtasiluna uratan banu isra'il sun kasance suna yin wanka tsirara shine uratan al'uratu jam'i ne na al'ari al'ari shine mai mutumin da ya zama ba tufafi a jikinsa وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء fil في kaga هذا العراة سرارة كينا yanzu ba'dhum ila ba'dhin sashin suna kallon sashi ba ba ne a cin shari'a ba a haramta musu ba wa kana Musa yaqtasil wahdahu annabi Musa alaihi shi ko sai koma gefe shi kade wankan sa sai koma gefe baya shiga cikin su da shi annabin Allah ne idan sun kasance suna yin waɗannan ababen ba a haramta musu ba abu ne kuma da babu maru'a a ciki babu mutuntaka a ciki babu mutuntaka a ciki ya saba ma alfitrar salima ya saba ma lafiyayyen tunani da lafiyayyen kwakwalwa mutumin da lafiyayyen tunani yake da shi ba zai zo yana wannan abin ba to amma tun ba a haramta musu ba shi ke to amma shi annabi sa alaihi salam baya zuwa yi wanka a cikinsu sai koma gefe ya wankan shi shi kadai baya shiga cikin su duk wannan abubuwan ba zai yi tare da su ba fa zahaba wa kana Musa yaktasilu wahdahu fa qalu su suka rika cewa kago ne na cikin hujjar ibnu Battal da al-Imam al-Qadi Abu al-Abbas al-Qurtubi da suka ce ba ta jin magana kuma ba banu Isra'ila an san su ba ta jin magana ba Yahude ai ba yahude ba la'anan nan mutum kamar shi bai jin magana bai jin magana rashin jin magana sa na karshe ne annabi Musa baya shigowa cikin su yi wanka tare da su bari ku ji sai suka ce wallahi ma yamna Musa an yaktasila ma'ana mun rantse da Allah ba abin da ke hana annabi Musa ya shigo cikin mai wanka tare da mu illa annahu adahu ay illa annabihi waraman fi unsayaihi suka ce ai ba abin da yake hana annabi Musa alaihissalam ya shigo cikin mai wanka face saboda 'ya'yan marinansa sun kumbura yana da kayan maza eh, yana da kayan maza wato 'ya'yan marinansa sun kumbura ko shine adar abinda a ciwo ne shine suke ce mushi adra ko kuma udra udratun ne ya kasance mutum ya zama yana da rashin lafiya ‘ya'yan marinansa su kumbura eh, a lugar da ake faɗi da hausa ana cewa baiwa shi ce to suka ce wai ku duba annabinsu ba baya shiga cikin siyewan kaji suka ce abin da yake da shi ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara ya ba da wannan labarin a ƙarƙashin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu la ayar ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa inda Allah wajiha jazakallahu ya ku waɗanda kuka yi imani kakku zama kaman waɗanda suka cutar da annabi musa alaihi salam فبرأه الله مما قهلوا sai Allah ya kubutar da annabi Musa alaihi salam a game da abin da suke faɗi shine zamu ga kubutarwar za su zo su gan shi to abin da suka rika ke mu Allah ya hana mu la takunu na azaw Musa manzo Allah salama idan aka masa abu na cutarwa sai ya ce laqad fu'ila bi akhi Musa aksaru min zalika fa sabar shi an yi ma dan uwana annabi Musa alaihi salam abin da yafi wannan amma ya jure shi yasa annabi Musa alaihi salam yana cikin min asbaril anbiya yana cikin annabawan da suka fi kowa juriya da kau da kai da yafiya da hakuri kuma gashi ya jade a cikin su yin shekaru kuma ga su ba sa jin magana duk iyataku to ne sai suka rika cewa haka ayi annabi Musa alaihi salam yana da kayan maza fa zahaba marratan yaqtasilu rannan kawai sai annabi Musa alaihi salam ya je yana wanka shi kadai a gefe fa wada thawbahu ala hajar sai ya cire tufafinsa sai ya koma sai ya aje tufafin nasa akan wani dutse kage yaqtasilu uryanan sai zai yi wanka ba tufafi a jikinsa so da ka yi cire tufafinsa yana wanka fafarral hajaru bi saudihi Allah yana son ya nuna wani abu kawai sai Allah ya yema wannan wannan dutsen ilhama aka kunsa masa aka bashi umarni amrun taskhiriyun aka bashi umarni kawai aka ce ma dutse tashi da kayan annabi Musa ga kayan annabi Musa alaihi salamu kawai dutse tashi fir dutse ya gudu haka dutse ai bai tafiya ko to amma sai Allah ta'ala sai aka ce fa farra ya gudu farra ya ruga da gudu dutse kawai ya ruga da gudu kuma ga kayan annabi Musa alaihi salam akai kuma annabi Musa alaihi salam babu komai a jikinsa ya keɓa kansa yana wanka shi kaɗai fa kharaja Musa fi isrihi sai annabi musa alaihi salam ya rika bin ta baya yana bin a baya yana bin yana bin sa shine fi isrihi ya bi shi ta baya ya kulu yana cewa saudi ya hazar saudi ya hazar yana cewa kai dutse tsaya in ɗauka yana kai dutse tsaya in ɗauka yana amma Allah subhanahu ta'ala ne ya qadi Allahu amran kana maf'ula akwai hikimar da ta sa Allah subhanahu ta'ala ya yi haka so ake a barnantar da annabi Musa alaihissalam game da wannan kage da miyagun maganganu da suke ma annabi Musa alaihissalam ya rufa game da su bai tashi ko ina ba dutse bai tsaya ko ina ba sai da ya je gaban banu Isra'il ya je gaban su ya tsaya mun gane hatta nazarat banu Isra'ila ila Musa har sai da banu Isra'il suka ga annabi Musa alaihi salam suka ganshi suka ganshi a halittarsa da Allah ta'ala ya halicce shi suka ganshi lafiya shi lau bai da wata matsala ga darasin dutse ya dauke kayan annabi Musa alaihi salam bai tashi ajewa bai tashi tsaya ko ina ba annabi Musa na bin sa duk da karfin annabi Musa alaihi salam dutse babba annabi Musa alaihi salam yana da sandarsa idan banu isra'il suka buƙaci shan ruwa sai Allah madaukakin sarki sai ya ce anidrib bi afakal hajar dutsen annabi Musa alaihi salam yake sa sandarsa ya buga da ya buga fanfajarat husnata ashara ta aina sai a sami idanuwar ruwa guda goma sha biyu sai su fito kada alima kullu unasin mashrabahum kowace kabila daga cin kabilolin nan guda goma sha biyu ko gidaje guda goma sha biyu na banu isra'il kowa ya san mashayarsa sun san inda za su je su sha ruwa kowa ya san inda ruwansa to amma a yanzu ina musa ina kan da annabi musa kaga tsarin allah a ba mu labari ba ina sanda take kuma tana nan waliya fi ha ma'aribu ukhra daga cin al-ma'aribul ukhra ga aikin ta ya taso amma ko ba ta aikin ba saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara abin da yake son ya tsara ne so ake yi banu Isra'il su ga annabi Musa alayhi salam a matsayin lafiyayyen mutum Ba yi da wata matsala yi da wata damuwa kaga da sai ya zo misali ne daga cikin fa'idojin sanda har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama in zai je ban daki yana tafiya da sanda ana jakob idan ya je daga cikin fa'idojin sandan manzala sama yakan kafa ta haka a ƙasa in ya kafa ta sai ya ɗau tufafinsa sai ya ɗora a to amma a nan annabi musa alaihissalam ina sandarsa allah madaukai saki ya riga ya tsara sai bai yi amfani da sandar ba bai ɗora kayansa a jikin sandar ba sannan kuma bayan ya aje kayansa a dutse-dutse ya gudu ba a ba mu labari cewa ya ɗauko sandan nan ya kwala ma dutse-dutse ya tsaya ba <laughs> saboda ne saboda so ake yi sai dutsen ya je gaban banu isra'il masu masa ƙage masu masa sharri masu masa yarfe suna cewa ai ga abin da yake tare da shi so daga sai je tsaya hatta nazarat banu isra'ila ila musa har sai da banu isra'il suka ga annabi musa alaihi salam faqalu suka ce wallahi ma bi musa min ba'si shi mun rantsa da Allah yau ashe mun gane annabi musa lafiya shi kalau bai da wata damuwa na kaga fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha dama annabi musa alaihi salam yana da matsayi a wajen Allah shine alwajih mutum ne da yake da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kaga shi ne wannan wa akhadha thawbahu daga nan annabi Musa alayhi salam ya dauki kayansa ya sa fatafiqa bil hajar darban nan da nan annabi Musa alayhi salam sai ya samu dutsen kawai ya bije shi zai masa ladabi ya masa ladabi ƙala abu hurairah sayyiduna abu huraira mai riwaya ya ce wallahi innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun barban bil hajar ce har yanzu akwai alama guda shida ko alamomi guda bakwai na dukan da annabi Musa alaihi salam wannan dutsa alamomi nadab nan akwai gurbin dukan da annabi Musa alaihi salam wannan dutsen har guda shida ko guda bakwai to kaga wannan kenan to wannan hadisi malam al bukhari ya kawo shi a nan domin domin tabbatar da fiqhunsa da ce man irtasala uryanan ai inna Musa alaihi salam wa kana rasulan min rusulillahi wa kana min ulil azmi min rusul irtasala uryanan annabi Musa alaihi salam yi wanka tsirara sannan Allah ta'ala ya mana umarni da cewa mai koyi da annabawansa ko fa bihudahu muqtadi ula'ika alladhina hadahum Allah fa annabi Musa alaihi salam yana cin waɗannan guda 18 din da aka ambace su a cikin watilka hujjatuna to yana cikin su Allah bayan ya gama bayani sai ya ce me ula'ika alladhina Hadahumullah waɗannan su waɗanda Allah madaukakin sarki ula'ika alladhina Hadallah sune waɗanda Allah ya shirye su fa bihudahu kai koyi da shiriyarsu to kenan ya halasta min babi aljawaz ya halasta mutum shi kadai a ban daki ya cire kayansa ya wanka ba tare da ya bar wani abu a jikin sa ba gashi annabin Allah annabi Musa alaihi salam yayi sannan hadisin yana karantar da mu al-akhdhu bi shar'i man qablana ya halasta shari'ar waɗanda suka gabace mu mai riko da ita shi yasa malaman mu suke da ka'ida suke cewa shar'u man qablana shar'un lana ma lan yukhalif shar'ana shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar mu ce mutukar bata saba ma shari'ar mu ba jumhurin malamai abin da suka tafi akai kenan amma an samu wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa shar'u man qablana laysa shar'an lana amma wannan hadisin hujja ne da ke tabbatar da cewa anna shar'a man qablana shar'un lana sha al-imam al-bukhari ko mazhabinsa kenan cewa shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'ar muke haske idan ta saba mu shari'ar mu a ina nan yanzu kaga a cikin wannan hadisin akwai ne akwai inda ta saba ma shari'ar mu akwai kuma inda ta dace ma shari'ar mu a ina shari'a annabi Musa alaihi salam ta saba ma shari'ar mu shine a hadu kanat banu isra'il yartasiluna uhata kaga ya saba ma shari'ar mu wannan mu haramun ustur auratak ko kuma ihfaz auratak illa min imra'atika aw amatik ka rufe al'aurarka sannan aka aka ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa mun gane ita ce saboda haka a nan hadisin ya bamu mu duka shar'u man qablana wafaqa shar'ana wa shar'u man qablana khalafa shar'ana aina wafaka shar'ana a wajen wankan annabi Musa shi kadai ya koma gefe wankansa shi kadai kuma ya cire kayansa duka ga nan ne umar man na wafaqa shar'ana mu ma a shari'ar mu wannan haka yake ya halatta ka shiga ban daki kai kadai ba mai ganin ka cire kayan kai wankanka a ina kuma hadisin ya kawo abin da ya saba ma shari'ar mu kanat banu isra'ila yaktasiluna urata mun gane to wannan yana da mahimmanci sosai sannan hadisin yana karantar da mu kai fa'ana nabiyullahi musa min bani isra'il ya annabi musa alaihissalam ya fama da banu isra'il yadda ya sha wahala a wajensu shi yasa yana cin annabawan da kuma suka fi kowa yawan mabiya duk da wannan taurin kan da kake ji to suna fa da yawa in ka tattara riwayoyin da suke bayani kan yawan mabiya annabi Musa alaihi salam shine nabi a yawan mabiya a duniya kakkaf daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine fi kowa yawan mabiya to sai annabi Musa domin da aka nuna ma manzo Allah sama mutanen annabi Musa sai da ya ce wa mala'ika jibrilu alaihi salam ya ce a ha'ula'i qaumi aw a ha'ula'i ummati ce waɗannan sune al'ummata sai mala'ika jibril ya ce laisu ummatak innama hum ummatu musa ce ba al'umma ka bane al'umma annabi musa alaihi salam al'umman annabi musa alaihi salam mun gane saboda haka eh, annabi musa ya sha wahala sannan hadisin yana tabbatar mana da mu'jizatul anbiya mu'jizozin annabawa domin hatta tashin wannan dutsen mu'jiza annabi Musa ce amma baya cikin tisu ayati baya cikin guda tara nan baya cikin tara guda tara manya-manya da aka ba annabi Musa alaihi salam tashin da dutse yayi duk da shi kanshi dutse ne yana cikin eh, mu'jiza annabi Musa alaihi salam a buga masa ruwa a buga ruwa ya fito a cikin sa amma tashin dutsen baya cikin kisu yakin bayyana baya cikin su amma yana cikin kuma dai mu'jizar da Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihi sannan daga cikin abin da hadisin yake karantar da mu yana karantar da mu Allah yana kishin annabawansa shi yasa ko ba dade ko ba jima duk wanda ya taba wani annabi daga cikin annabin annabawan Allah Allah ba zai kyale shi Allah baya kyalewa yana kishin annabawansa kuma yana ba su kariya yana ba su kariya sannan hadisin ya karantar da mu yadda banu isra'il ba sa jin magana mutane ne masu taurin kai shi ya sa muke ganin abin da suke aikatawa har yanzu kusatul kulu zukatansu ke kasassun zuciya ne sun makasar kulubukun min ba'adi zalika fa hiya kalifin jarati aw ashaddu qaswa Allah ya riga ya sa zukatansu sun kekashi shi ya sa Allah ta'ala ya ce kan me koyi da su kuma ya ce mu nemi tsari ya kare mu kan mu zama kamar su ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sune al maghdubu alaihim kuma sune ad-dallin mutana annabi Musa alaihi salam sune al maghdubu alaihim mutana annabi Isa alaihi salam su kuma sune ad-dallin to dukkanin su banu Isra'il kuma ba sa jin magana to wannan eh, hadisin kenan ya halasta mutum ya shiga ban ɗaki ya cire kayansa ya wanka shi kadai ba tare da tufafi a jikinsa ba sannan inda zai sa kaya to inda zai sa wani abin da zai dan rufe al'aurarsa ko da shi kadai ne to wannan ya fi anna Allah aula an yastahya minhu domin Allah ta'ala shi ya fi cancanta a jikunyarsa kuma wannan yana cikin eh, darajojin abin nan darajojin eh, khalifa sayyiduna Usman ibn Affan sayyiduna Usman ibn Affan kamar yadda al-Imam az-Zahabi ya kawo a cikin tarihul Islam yake cewa ikhtaba'tu li rabbi ashra ce na yi ma ubangiji na wasu ababe na ɓoye su ba wanda ya sani guda goma amma lokacin faɗinsu ya sa zan faɗa to daga ciki ya ce baya wanka tsirara sagir na usmanu na kan baya wanka tsanara shi kadai a ban daki to shi ne abin da ya fi amma wancan kuma ya halasta so daga in kai riko da halas ba kai laifi ba in kuma kai riko da afdalu to kuma shi ne afdalu mun gane in kai riko da abin da ya fi shi ya fi ko to wallahu alam amma a haɗa a zuwa ana wanka ko kuma mutum ƙatoto saboda rashin tsara shari'a kawai ya zo bakin kogi ya cire kayansa kawai yana wanka kowa na wuce shi a titi wannan tsari ne na yahudawa tsari ne na mutanen da ba su san addini ba tsari ne na mutanen da ba sa da mutunci ba daidai ba ne hatta bawali wannan mutum zai yi bawali ya kamata ya dan koma gefe duk wannan bayanan an yi su a baya to balle wanka Allah shirye mu Allah ya ganar da mu hadisi na biyu anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتسي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا جنى بي عن بركتك wannan hadisin shi kuma an samo shi shi ma daga sagiduna abu huraira radiyallahu ta'ala anhu daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ma ayyubu ya a lokacin da annabi ayyubu alaihi salam yake wanka uriyanan tsara babu tufafi a jikinsa annabi ayyubu yana ɗaya daga cikin annabawan allah subhanahu wa ta'ala da allah ya ambata mana su 25 a cikin alkur'ani an faɗan mana ayyubu wa’ayyuba izina da a nima saniyar duru wa an ta arhamun rahimin fasta jabna lahu ba ka shafna ma bihi min zur wa atai nahu ahalahu wa mislahun ma'ahun rahmatan minna wa zikira lil'ahabidi annabi ayyub a.s. yana daga cin al’ambiya usfadiru yana cin annabawa masu juriya na farko dai malamai suka ce mutum ne kyakkyawa kyakkyawa sosai cikakkiyar halitta yake da ita dama annabawan Allah dukkanin su kyawawa ne to annabi ayyub ana misalta kansa mutum ne kyakkyawa lafiyayye sannan mutum ne mai dukiya sannan Allah ya bashi iyali da yawa ga kyau ga dukiya ga iyalai amma Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da ciwo dukiyar ta ƙare ga baki ɗaya sannan iyalan nasa suka gudu suka gudu sai matarsa ita kaɗai ƙwara ɗaya ta tsaya ita ce aka ba mu labarinta eh, lokacin da lokacin da ta yi tsuwa cewa sai ya duke ta ana ba da labari a cin tafsiri ana cewa ta je neman mishi magani da ta kawo mishi maganin shine ya rantsuwa ya ce sai ya duke ta to bayan ya yi wannan shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ce masa ya hila shar'iyya wa khudh bi yadika dhirsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab Allah madaukaki ya ce tunda ka rantse ka ce sai ka duke ta abinda za ka yi shine kawai ka kama cuna rigarka kawai zai kai mata haka fab shine wa khudh bi yadika zighsan fadrib bihi wala tahnas babu fara akanka eh wannan hila shar'iyya kenan kai ma ga daga yau in ka rantse ka ce ma ka wallahi sai ka duke ta ka ce wallahi sai na zane ki in kika yi kaza sai ta je sai kazan nan to kawai abinda za ka yi kawai shine sai ka kama babbar rigar ka gefe sai kai mata haka pap shi ke ka duke ta wannan ita ce ake ce mata alhilatu shar'iyya almubaha dabara ta shari'a domin alhiyal kala biyu ne akwai alhiyalu shar'iyya sannan akwai alhiyalu shaitaniyya akwai dabara da shari'a ta yadda da ita domin samun sassaucin hukunci akwai kuma dabara wadda ake yin ta domin ta shaidan domin bata shari'a Allah yanzu misali kawai shi ke nan sai mutum kawai ya kirkiro tafiya haka nan cikin azumi sai ya ce ma matashi su shirya su tafi kaduna haka nan ba su da dangi a kaduna ba abin da za su je su ba aiki zai je kawai sai su je su kama hotel hamdala hotel kowa ya hotel su tafi can shi ke nan. kawai yana sai tara da matarsa shi ce don bai san yin azumi sai ya ce kawai su zo su yi a yau za su yi tafiya kaga wannan hila ce shaibaniya shari'a ba ta yadda da ita ba amma wancan rantsuwa ya yi ya ce sai ya duke ta to sai Allah maɗaukaci saki yake son ya samun masa da mafita to sai aka ce tun da dukanta ya ce zai yi ai duka duka ne kaga akwai duka da takobi sunan shi zarbun a larabci idan ka ce in ka ce zarabahu to za a ce bima zarabahu kalma azzar tana ɗaya daga cikin kalmomin da take da suke ɗaukan ma'anoni sannan kuma da me aka yi dukan ka ce zarabahu ya duke shi to ba larabe in ka ce zarabahu sai ya tambaye ka ce bima zarabahu wannan ba wani ba'ul ala kenan bima zarabahu ai bi ayyi bi ayyi alatin zarabahu da wani abu ya sai ka ce bi saifi ai da takobi ya masa da takobi kare sai ka tabbata hal qatalahu ya kashe shi kaga nan babu bi ma'ana tara da Hausa ce ya tsare shi da dai sannan hu sai ka ce bi ma raba hu sai ce bi sauti ya duke shi da bulalaye barabahu ya duke shi sai ka ce bi ma bima barabahu sai ce bi saudi da tufafi kaga hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu muttafaqun alayhi yace wani mutum ya sha giya ko a zamanin manzon Allah sallama fa qala rasulullahi Sallama adribuhu wasallam sai manzon yace ku buge kaga idribuhu sai yace fa minna adribu bi thawbihi wa minna adribu bi na'lihi duk sunan shi ne sunan shi barbul sannan idan za a yi ta ce fadribu unuqahu kaga idza bay'atum imaman fa ata ahadun yunazi'uhu fadribu unuqahu fadribu unuqahu yanzu ne za a yi a jama haka a tsara wuyarsa to kaga ya ce sai ya la'adriban naki sai na duke ki to shine sai Allah ya ce ne wa khudh bi yadika dhighsan fadrib bihi <laughs> ka kama tunar rigarka fadrib bihi ka buga jikinta da shi wala tahnaf babu kafara akan ka to annabi ayyub alaihi salam kenan ya zauna a wannan matsayin na rashin lafiya ƙarshe sai ya koma yana addu'a ce rabbi ce ice an nema saniyar zur ya Allah ciwo ya same ni a wata ayar anni masaniya shaitanu bi nusbin wa azab ya Allah shaitan ya shafe ni bi nusbin da ababan wahalhalin rayuwa a ba an yansi ba sharra lillah au ila Allah bai danganta ma Allah sharri ba anni masaniya shaitanu bi nusbin wa azab ya Allah shaitan ya shafe ni bi nusbin da wahalhalin rayuwa wa azab da radadi da azaba can kuma me Sani ya zur ciwo ya shafe ni ya Allah ya Allah wa anta arhamur rahimin kai ne mafiya jin tausayin masu tausayi ya Allah ka tausaya mini ashe ya halatta idan mutum ya shiga tsanani ya yi addu'a abun ma da ake nema kenan ka koma ga Allah shi kenan fasta jabna lahu wa kashafna ma bihi min zur Allah ce sai muka amsa masa addu'a sai muka yaye masa abin da ke tare da shi na ciwo wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahu rahmatan minna muka ba shi iyalansa muka dawo mashi da su sun mutu fa aka dawo da su aka tayar da su aka dawo da su wa atainahu ahlahu ay ahyaynahum ba'da mamatihim bayan sun mutu muka raya su wa mislahum ma'ahum sannan ko muka kara masa in da 'ya'yan shi ɗari Allah ya bashi wasu ɗayan in da matan shi goma Allah ya ƙara mashi goma wa mislahum ma'ahum rahmatan minna tausayi daga gare mu wa zikra lil azidi kuma wannan ya zama abin tunawa ga masu bauta duk wanda ya zama mai bauta Allah in ya shiga tsanani to ya tuno da irin tsananin da ya shafi annabi ayyubu alaihi salam wal yad'u Allah kama da'a ayyubu Allah ya roki Allah kaman yadda annabi ayyubu ya roki Allah to yanzu wannan hadisin da za a faɗa mana bayan annabi ayyub ya warke arziki ya dawo daga cikin arzikin da Allah ya ma annabi ayyub alaihi salam fara ta zinare kawai take sauka in yana wanka a jikin shi in ya cire kaya yana wanka kawai sai fara ta faɗo jikinsa zinare zinare wanda za ke rigima kansa ɗin nan zinare to fara ta zinariya kuma ka ɗauka irin wannan fara ya karama da yara suke kama irin don kwaliliya faran nan zinariya ta faɗo jikinsa dukiya ce Allah subhanahu wata'ala yake ta tara masa to shi ne wannan hadisi sadaka duk wanda kake jin yana tsammanin Allah ba zai yi wani abu ba to ba da hankali sannan duk halin da ake shiga to wa anna ma al'usri yusra wa anna ma al'usri yusra haka manzon sun yace kuma qur'ani ya riga shi fada inna ma al'usri yusran inna ma al'usri yusra tsanani na tare da sauki lalle tsanani na tare da sauki to Allah ka mana sauki to shi ne wannan so da la taqnatu min rahmatillah annabi ayyub alayhi salam ga ya Allah ya ce mana wa zikra lil abidi in kana cikin al'abiduna to kai ma wannan ya zama maka izina duk halin da aka shiga na tsanani to ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala faqad yalinu zamanun ba'da qaswatihi wa qad ya'udu ila awraqi hashajar di yadda tsanani ya kai zamani ya tsanani to yana laushi kamar yadda kake ganin bishiya sai ta kakkaɗe wata rana kuma sai ka ga 'ya'yanta sun fito lafa a ganyanta ya fito lub-lub-lub. annabi ayyub alayhi salam shine annabi mai yake bamu labari yace bainama ayyubu yaktasilu uryana wata rana annabi ayyub bayan ya warke daga ciwon sa yana wanka babu tufafi a jikin sa. fa kharra alayhi jaradun min zahab kawai sai wata fara ta fado masa ta zinariya farar zinariya yahtafi fi thawbihi sai annabi ayyub alayhi salam sai ya tattara ta fi saubihi yahtafi an yajma'uha idan farar ta fado a jikinsa sai ya dauke dama ga tufafinsa a gefe sai ya bude tufafin sai ya aje in fara ta sake fadowa sai ya dauke sai ya sa ta a cikin tufafi fanadahu rabbuhu sai Allah ta'ala sai ya kira annabi ayyub ya ce ya ayyubu alam akun agnaituka amma tara ce ya ayyubu ban wadatar da kai fiye da abin da kake gani ba yanzu fara ai kana da wadatar da ta wuce fara na maka wadata da ta wuce fara na dawo maka da iyalinka na maka arziki mai yawa Allah ke magana da shi alam akun agnaituka amma tara yanzu ban wadatar da kai daga fiye da abin da kake gani ba na fara da take fadowa kake daukata kake sawa a tufafinka ya ayyubu bari ku ji amsa annabi ayyub alaihi salam amsa da cike da ilimi qala bala wa izzatik yace ya Allah wallahi haka ne na rantsa da buwaya kan agnaita ne amma ara ya Allah ka wadatar da ni fiye da abin da nake gani amma walakin la gina abi an barakatik sai dai ya Allah ba zan taba wadata daga albarkarka ba so daga wannan farar da ka saukar min ya Allah albarka ce me ake nufi da albarka Shi shine subutun khairin ilahi ala shekin wa ziyadatu kalmar albarka alherin Allah ya tabbata a kan wani abu kuma ya ta karuwa ne baraka walakin lagina bi an barakatik shi ya Allah ai ba zan wadata daga ka ba saboda ka duk abin da ka kawo min daga gare ka ya Allah zan dauka kaji amsa da ya ba Allah subhanahu wata'ala ya Allah an ka ci gaba da kawo min duk abin da yake daga gare ka na alheri ai ba wanda zai zo ya saukan mu mutum da da fara mai tashi ta zinariya in ba Allah ba ka ga inda ake cewa ba a ruwan kuɗi ko to kaji inda ake ruwan kuɗi na ga ruwan kuɗi ana yi fara ce take zuwa kuma dama zinariya ita ce kuɗin asali din rigingimin da ake na waɗannan takaddun banza duk takaddun banza ne asalin kuɗi shine zinariya da azurfa su ne asalin kuɗi kuma ba cewa ake yi a tattalin arzikin duniya gwaggwadon gwal ɗinku gwaggwadon arzikinku ba a wajen turawa amma mu ba haka suke mana ba ai inda gwagwadon gwal ɗin duniya ne gwagwadon gwal ɗin ku gwagwadon arzikin ku da mun fi kowa arziki masu bincike suna faɗi suna ce mana jihar nasarawa kawai gwal ɗin da ke cikin ta ya isa ya wadata najeriya nasarawa jihar nasarawa nasarawa wannan banda gwal ɗin da ke cikin birnin gwari birnin gwari nan birnin gwari namu nan na jihar kaduna garin birnin gwari banda gwal ɗin da ke jihar zamfara nan latas almashi kuma suna cewa da wuya a ce a cikin jihohin da ake da su akwai jihar da ba gwal yana nan tsandara a ƙarƙashin ƙasa Allah ya lullaba kayansa masu ɗiba suna ɗiba yadda suka ga dama to ka gani nan ke so da haka annabi ayyub alaihissalam Allah ya rika saukan masa da albarka bayan ya warkar da shi albarka ta zinariya sai aka sa ta a ga fara fara ta zinariya sai ta faɗo shi kuma annabi ayyub salam yana wanka sai tattara ya sa a cikin tufafinsa fikihun hadisin babba shine mai jawazu liktisari uryanan ya halatta mutum ya wanka fil khalwati shi kaɗai ya wanka ya cire kayansa ba tare da tufafi a jikinsa ba ya halatta a shari'ar musulunci ga annabin Allah annabi ayyub alaihi salam yayi sannan kuma shi ma wannan hadisin ya tabbatar mana anna shar'a man qablana shar'un lana shari'ar waɗanda suke kafin mu shari'ar mu ce sannan hadisin ya karantar da mu anna al-insana la yazalu harisan ala barakatillah dan adam ba zai gushe ba a matsayin mai kwaɗayin albarka Allah sannan manzo Allah sama yayi gaskiya a wani hadisi da yake cewa law kana libni adama wadiyan min zahabin labtagha lahumā ākhara aw labtagha lahumā thalithan wala yamna'u 'ayna ibni adama illa at da a ce Allah ta'ala zai yi ma dan adam wani katotan kwari na zinariya min zahab guda biyu kwari kwari guda biyu na zinariya iyaka ganin ka din naka ne wallahi labtagha lahumā thalithan sai mutum ɗan adam ya ce Allah ka bani na uku waye ka taɓa jin ya je yana addu'a yana cewa ya Allah ka ƙara mun ko sisi a cikin kuɗi na kuma daga siye yake yi an taɓa ban labarin wani yayi amma ya ba shiga zuciyar shi an gani ba ba ga zuciyar shi ba kuma da ƙila zai bar wajen sai ya yayi makan shi faɗa ce ni ku me yasa je ne makai na wannan ka sassaɓa an ce an ganshi a ka'aba yana ya Allah kakka kara min ko kifi a cikin kuɗi na ya Allah aljanna kawai nake so to wallahu alam Allahu alamu bi zati sudur amma dai ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam baya koshi da da dukiya eh ɗan adam yana tsufa ne amma zuciyar shi tana nan a matsayin budurwa a game da san duniya kaga wannan shi ne wannan ga annabin Allah annabi ayyub a.s. yana da wannan sannan wannan ya nuna mana ashe ne annabawan Allah su ma suna da bukata suna da bukata a wajen Allah su ta'ala ga shi annabi ayyub a.s. ya ce walakin walakin la bi an barakati suna bukata albarka Allah ta da duwa sannan duk abin da ka samu to ka roki albarka Allah ko me kake da shi ce ya Allah ka sanya ma wannan abun albarka kakka ce yana da yawa aji idan Allah ta'ala ya tashi bi yawansa in ya cire masa albarka a lokaci ɗaya sai ya tafi ina qarun fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah وما كان من المنتصر وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wai ka annahu la yuflihu zalimu kaga ita ce ka'ida saboda haka Allah ya mana albarka Allah ya ƙara mana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته